Kalangu, studio Kalangu. kuke saurare daga nan babban birnin ya mai karfe biyar da minti talatin ga labarun namu da harshen Hausa. Masu sauraro gungu Muhammad Dantani ke muku sallama ga kanun labarun. A cikin shirin za ku ji jawabin Ban Ki-moon bisa taron COP22 da ake a Marrakesh. al'ummar tubawa da bugaje za su shirya wata haɗuwa tattaunawa tsakanin juna muna ɗauke da bayani za ku ji takaddamar da ke tsakanin masu jagorancin ƙwallon ƙafa a niger shirin musamman na yau zai magana ne bisa al'amarin canji yanayi a agades Masu sauraro yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban kimun ajiya ya shiga birnin Marrakesh ƙasar Maroko inda zai bada zai kuma buɗa to tantanawa koli da ke somawa a yau talata. A cikin wani taron ba 'yan jarida labari ya yi jawabi bisa kan layin wato gizo COP22. ya yi kira kuma ga duk waɗanda ke da miyo bisa ko kowa ga zazafar yanayi da su ƙara ba da himma sosai alasan kuzi ya aiko da rahoto asumana shi na ɗauke da fassara shekarar 2015 ita ce shekara da aka fi samun ɗumamar yanayi a doron ƙasa amma shekarar 2006 ta ɗara ta al'amarin dumamar yanayi ya zama zahiri ana samun fitar iskar gas mai dumama yanayi sosai da waɗannan kalamai ne sakatare general na majalisar ɗinkin duniya ya suma taron manema labaransa kafin ki tunatar da cewa lokaci da matse muna idan muka yi jinkiri wajen magance matsalar za mu lalata muhalli tare kuma da mummunan tasiri da yake ba da amsa dangane da rashin tabbasa da zaben donald trump da ya janyo banki muni ya bayyana cewa ban yi kasa a gwiwa ba ba taba samun yarjejeniyar da aka yi sauran amincewa da ita a duniya kamar wannan ba masana'antu da kasashe sun gane al'amarin sauyin yanayi ina fatan shugaba trump zai gane muhimmancin haka wannan taron manema labarai ya zo bayan da aka bayyana rahoton hukumar kula da yanayi ta duniya a game da halin yanayi a shekarar 2016 wanda ya nuna cewa yanayin na ci gaba da tabarbarewa sanadiyar waɗansu ayyuka da ɗan adam ke aiwatarwa. al'ummomin bugaje da na tubawa na yankin sahara sun ɗauki niyyar gudanar da wani babban taro na tantanawa tsakanin su a birnin agadas da can garin ubari satin nan mai zuwa ma'anar haɗuwar ita ce ƙarfafa zaman lafiya da kokowa tare da juna domin wato samun kwanciyar hankali tsakanin al'ummar biyu ga butali ciworan dauke da karin bayani. mushkilakin ba tsakanin kabiloli ba ne tsakanin mutane ne duk mutumin da yi abu shi za magana ga gaban justice saboda ba kabila shi ba wannan duka cikin da muka yi ta faranta a gadas mun kwatanta mu kowa wannan problem ba tsakanin kabiloli ba yake babu mishkila tsakanin kabila ko guda nan sahara ke namu akwai kabila ta laraba ta ibzanawa da tubawa an dade suna komi tare don bai kamata ba saboda wa wadansu suna so su kunna wuta su manto su kawo mishkila tsakanin su wannan gamuwar da aka yi nan gubernora ita ta haifu aka yi waccan ta libiya don libiya ne da ko problem babba tsakanin abzanawa da tubawa da aka kare renewal aka ba wani su misiyon nan su kira su kara karfafa wannan zaman lahiya da ko tsakanin kabilolin nan don shi ne aka fara renewal kinta murzuk da tubawa suka yi renewal murzuk suka tahi suka yi kufra kuma daga baya dukan su suka tahi ubari da kanshi suka gamu da kabila ta abzinawa da suke ubari sai suka yi babban gamuwa can ya zamanto babu komi tsakaninsu. Butali ciwaran kuka saurara. Haduwar shekara zuwa shekara bisa al'amarin kiwo a Nijar ta gudana ranakun 11 zuwa uku ga wata Nuwamban nan a can Ego cikin yankin jihar Maradi. Wannan tattaunawa ta haɗa makiyaya manoma magabatan bariki da na gargajiya inda fiye da mahalarta dubu da biyar suka game. Gaburai Madodo babban sakataren biron zartarwa na ƙungiyar Aren ɗauke da bayani. Sun tabbata irin kiwonmu da mun tarda. ita kawai ne yana yi ya rike mutane mutane su samu amfani ciwo eh, kasanmu kasani wuri ne da eh, ruwa ba ishe shi ba ba mu yi ciwo eh, na zamna bisko ba mu da ruwa ba mu da kyawa abun biyu wannan da baka da su baka ka iya ciwo saboda wannan ne makiyaya sun tambaya gwamnati aike musu hanyoyi da yana ba su dama a bunkasa ciwon gargajiya da muntarda surtu eh, sun tambaya gwamnati da zamani wannan ya kawo shine sai da wuraren kasari wannan shine babban matsala da yana hana makiyaya su tahi su zo a suke gurturoli an kashe su babu hanyoyi su tahi eh, sharuwa su tahi daji wannan duka babban matsala ne Bure Madodo na Aren kuka saurara. A yau da saye aka buɗa karon farko na kasuwar baza koli gowa a birnin Tawa. mutuna sar da ku da agowa dai doka ce ta ƙasar Amurka ta fannin kasuwanci mai ba da buɗi ga 'yan Afirka su kai kasuwoyinsu a cikin kasuwar Amerika. Gwamnan yankin jihar Tawa ya jagoranci bikin buɗa wannan sarga. sumana shi na ɗauke da fasar rahoton da Abdullahi Asuk ya ɗauko muna. A daidai karfe goma hilin kokowa na Tawa ya ɗauki harama, wake-wake, wasannin kwaikwayo na daga cikin shagulan da aka tsara domin bikin suma kasuwar baje kolin ƙasa da ƙasa ta agowa karon farko a garin natawa mahalarta wannan kasuwa da suka fito daga Nijar da kuma kasashen waje sun buga runhuna fiye da ɗari. Suleiman shugaban na agowa na jihar Tawa ya yi ƙarin haske a game da manufar wannan kasuwar. Baran babu wata sallah da ake da sunan Tawa a cikin Nijar. Mun kai ƙoƙari mun kai ƙoƙari mun samu mun ƙirƙiro wannan sallah dan saboda mu samu abin da za a ci mu yau muna da abin dogara ga Tawa duk shekara ga wani abin da ake yi Tawa da sunan Tawa. Shine ban mu muna fatan magabata su kama wannan abin ya tabbata. Ƙasashe 24 mambobin agowa ne aka bayyana cewa za su halarci wannan kasuwa a halin yanzu ƙasashe takwas kawai ne suka sami zuwa Bubakar Sidi wanda ya fito daga ƙasar Senegal ya ce zai sake dawowa a gaba. Na baro ƙasar Senegal kawai ne saboda wannan taro, mun shirya har kwanaki biyu zuwa uku, idan muna samun ciniki za mu zo duk shekara, idan kuma babu cinikin za mu koma wani bangare. Za a kwashe kwanaki goma sha biyar ana gudanar da wannan kasuwar baje kolin ta agowa. a gaida Asumana Shina. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta haɗa da UNICEF, PAM, finit da FAO ta kasance a yankin Maraɗi domin ziyarta da gani da ido sauyin da aka samu bayan tallafin da suka inganta cikin ƙananan hukumomin jiya tawagar ta ziyarci kwamin ɗin jiratawa inda fiye da miliyar guda na sefa aka sanya na ganin an kyautata rayuwar al'umma. Madam Kwasi Nicole jagorar tawagar ta yi bayani kamar haka. Nous intervenons dans plusieurs domaines au niveau de la commune de Jiratawa. Bisa bangare da euh, dama muke ba da tallafi a cikin kwamin din Jiratawa matsalar tamuwa, karfafa samun albarkatun noma da samun ruwa ingantattu, samun budi ga bukatun yau da kullum kamar su karantarsuwa, kiwon lafiya, tsafta, kawo tallafi game da bannar da ruwa ke iya haddasawa, jagoranci na karkara ingantacce. Abun ya ba mu mamaki inda muka lura da al'umma al'umma ta ba da kai kuma ta ɗauki tallafin da aka mata tamkar arzikin riƙewa da kulawa sosai. Buƙatar mu dai ita ce kawar da matsalar tamowa ga yara. A samu yara ya mata mahi yawa masu zuwa makarantu fiye da wa'anda ke zama gida ya kasance an rage kuma auren ya mata da gaggawa mata su samu ingantaccen buɗi na samun cin gishin kansu da buɗi ga aiki na matasa. bai cika shekara ba abinda ya yi saura a gudanar da babban taro na sabunta magabatan kungiyar 'yan kwallon kafa ta Nijar. Tuni saɓanin ra'ayi ya bullo a zaman taro na lokaci zuwa lokaci da kungiyar ta yi a doso. Subdin nan da ta shuɗe sun ɗauki hukunci da dama kamar tsigewar shugaban reshen rukuni na Yame. Mu saurari bayanin Kanal Manjo Jibrila Hamidu shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar. ta yi été assemblée générale vraiment instructive. An samu ci gaba sosai a wannan taro, mutane sun yi kyakkyawan muhawara, an amince da rahoto a game da sha'anin kuɗi. Wannan taro shine na ƙarshe kafin taron sabunta biro da za a yi a shekara mai zuwa. An sabunta hukumar kula da zaɓe, hukumar shigar da ƙara da ta dadartarwa a yayin wannan taro. Shugaban ƙungiyar ƙwallo ta Yamai ya fuskanci matsala da ƙungiyarsa domin kashi tasa'in bisa ɗari na kulab-kulab sun yi watsi da harkarsa. Hakan ya sa muka dakatar da shi a matsayin wucin gadi kafin mu duba batun a yayin zaman babban taro. Amma sai aikata wasu manyan laifuka kafin taron saboda haka muka tsige shi kwata-kwata dokokin hukumar kwallon ne suka tanadi haka c'est la marche de l'association ce sont les statuts qui prévoient ça a gaishe da asumana shina Ɓangaren shugaban reshen jagorancin ƙwallon ƙafa na yankin jihar Yamme ya ce wannan hukunci baya bisa ƙa'ida domin ba a bi hanyoyin da tsarin dokokin ƙungiyar suka shata ba. Manufar ya ce ita ce a keɓe shi daga takara ga waka dai baki mai ita ta fi daɗi musaurari saurari Malik Amadu Jibbo. a ganin ba asambila ka yi ba wani abu ka yi da asambile tun da kamin a kai ga asambile in kuna tuna kwanakin na ya yi takarda yake ya rushe ligicinmu don akwai laifuka da aka ce muka yi amma cikin kundin takardar namu ya kamata mu je wajen taro a gaya mu laifukan mu mu kuma mu dauki magana mu ce mun yi ko ba mu ba wannan ma ya hana ɗaya yana gudu in mun shiga cikin taro akwai abubuwa da yawa da muke gai game da game da cuta da wasu abubuwa da yake cikin balo kuma kowa ya gane cewa shi gudun shi ya hana ni takara tun da bai taba yi takara da wani ba duk zaben da aka yi na biyu ba saboda dan takara kwana watannin baya ya kire ni ya ke min ya ji zanen ina niyan yi takara nake mishi bi izinin la sai na yi takara sai ke min to ai sai dai ina cikin balo ne zan takara saboda wannan ne bayan da aka yi zabe ya sa mutane aka yi zabe abinda bai kamata ba zaben da ya kamata yi a sa cikin sundurku yake a hannu ake daga muna jira ya tura mun takarda mu ta yi mu kai kara mu ga iko in Allah ya dako za mu samu gaskiya kuma inda rai da lahiya sai na yi takara. Shugaban reshen jagorancin kwallon kafa na yankin jihar Yamai kenan Maliki Amadu Jibo kuka saurara. Bayan an sha labaru kuma sai a dakace mu kaɗan. sauran shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Daga nan babban birnin ya mai studio Kalangu karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai a saurari shirmu na musamman. Agadas ita ce babban birni da ke cikin yanki mafi faɗi a shimfiɗar ƙasar Nijar. Shekarun bayan nan wato ya fuskanci canjin yanayi na fari, ambaliyar ruwa da wasu ayyukan asha da ɗan adam ke haddasawa a mahali. A yayin da ake gudanar da babban taron cop a Marrakesh ƙasar Maroko, Musa Mamman wakilinmu daga Agadas ya yi rahoto wanda Asumana Shina ya fassara kamar haka. Da farko mu doshi garin ta sakam talam mai nisan kilomita takwas daga Agadas a wannan gari ɗaya daga cikin alamun sauyin yanayi shine cika da batsewar geben garin inda lokaci zuwa lokaci ruwan geben ke kurara cikin gonaki tare da haddasa ɓanna. amma kuma fari ya haddasa banna na garin tasakam talan muhammad da ibra ya yi wannan tsokaci babu ruwan sama babu cawar dabbobi kamar da halittu da dama sun bace na mun dashi ba komi yanzu muna fatan jama'a su sake ɗabi'unsu abinda suka sani da yanzu duka ya bace dabbobi ba su da wata daraja yanzu fari da hamada sun shafi wasu yankuna gadas kamar adarbi ta da ingal lamarin da ya sa ma'aikatar gandun daji ta ɗauki matakai kanal manijika shine daraktan ma'aikatar gandun daji da ci gaba mai ɗorewa a jihar Agadez. Nous avons A shekarar 2015 mun gudanar da ayyukan gandare na faɗin eka sama da 1,700 yayin da aka kashe miliyan 287 da jika 315 na sefa. Hakan yasa aka samar da ayyukan yi 713 kuma ƙasar Nishiyar da abokan arziki ne suka zuba kuɗaɗen. Tafiyar da waɗannan ayyuka sai da kuɗi. Bankin Duniya ta tallafa da miliyan 63 domin gudanar da ɗaya daga cikin shirye-shirye guda shida da Nijar ta tanada domin fuskantar tasirin ɗumamar yanayi. Hamidu Iro shine shugaban projen da ake kira park RC. Nan tarbe mana non seulement pour permettre Muna kokari ne domin maido da ruwan ƙarƙashin ƙasa sannan muna aiwatar da ayyuka domin fuskantar lamarin sauyin yanayi sai dai kayayyakin da muke aiki da su irin waɗanda kuka sani ne sun dace da halin da ake ciki. C'est des matériels adaptés à la situation abin da ya saura shine jama'a su gane su kuma rungumi waɗannan dubaru da fasahohi domin su inganta hukumomi masu kula da wannan sha'ani a jihar agadas sun ɗauki alkawalin kawo iya ƙoƙarin su wajen waye kan jama'a a game da illolin fari da kuma hamada masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin labarin namu sai ku tarbi musa hassan a cikin labarin shi da harshen zabarmanci assalamu alaikum daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.